Babban sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma sai na fusalto muku da muhimman kanan labaran. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Seni na isar da katunan zaɓe da kayayyakin zaɓe zuwa sauran yankunan Nijar a cewar shugaban Seni. Burin shine baiwa masu zaɓe damar samun katunan su na zaɓe a lokaci. An fara wani dandalin 'yan majalisar kungiyar yawo kan fasahohin sadarwa na zamani karo na biyu makasudin daidaita dokokin tafiyar da laifukan yanar gizo a cikin shiyar. keɓaɓɓun wurare da aka tsare a koloma yankin tawa 'yan mata da uwayensu na mai da hankali kan ƙalubalen auren yara shine rahotonmu na musamman. Toma da yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ya kai ziyara aiki a jiya a cibiyar kula da buga rijistan zaɓe na zamani a cewar Isaka suna yawancin kayayyakin an kai su cikin jauhi domin baiwa mutane miliyan bakwai da rabi samun katunansu na zaɓe a lokaci a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. Abin da ya shafi tafiyar da kayan aikin mafi yawa kayan zaɓe mun tura su sai kawai waɗanda suka rage muna su ne na jihar Tilaberi mai da Zandar inda su ma za a tura su daga ranar gobe. Abin da ke nuna cewa daga gobe duka ilahirin kayan zaɓe da suka kumshi tantance masu zaɓe ta hanyar katin zaɓe da takardun da ke ba da damar rarraba katocin zaɓe duka an tura su za a ba da su ga waɗanda suka cancanta. Ana ta girka kwamishinonin zaɓe na yankuna su ne za su bi sau da ƙafa wajen rarraba kayan zaɓen. Sannan akwai kundin alƙalumman ƙididdiga da za a ba su da ke ke baiwa hukumar zaɓe damar tantance mutane miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da suka rubuta sunayensu a kundin zaɓe idan har sun samu katocin zaɓensu da kuma ƙididdige cinkoson 'yan Nijar da suke shirye-shiryen wannan zaɓe. Fassara Muntari Muhammadu bisa tsarin zaɓuka masu zuwa a Nijar kwamitin kare hakkin ɗan adam na ƙasa ta hanyar mataimakiyar shugaba Fatimata Sidiku na kira ga 'yan jarida da su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da nuna son rai ba domin zaɓuka na kwanciyar hankali. Talata Abdu Bashar ta samu hira da ita a yanda ta kawo ta ziyara a Studio Kalangu a yau da safe. Jiran euh, da mu muke yi shine 'yan jarida su muna gudunmuwa a cikin wanga shirye-shirye na zaɓe da za a yi ba tare da an nuna bambanci ba. Shi samu a wajen mun ka sa ido a cikin wanga zaɓe don ka a nuna bambanci. Damuwarmu shine kafofin sada euh, labaru kamar su isiyol kalangu da sun ka kawo gudunmuwansu wajen bin wanga shirye-shiryen zaɓe so da samo mu duka rahotannin da ake tun farin shi har zuwa ƙarshen shi a bai mu duk wani ɗan siyasar incin tofa albarkacin bakinsa ba tare da ya nuna bambanci ko kuma son kai ba ba tare da bayyana ra'ayin kanshi da kanshi ba euh, rikicin siyasar cote d'ivoire wasu gidajen 'yan adawa na tsare bayan da suka bayyana niyyar su na kafa wani kwamitin ƙasa na riƙon ƙwarya matsalar da ta biyo bayan ba da sakamakon zaɓe a ranar talata na shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 31 ga watan oktoba da gabata wanda shugaba mai barin gado alasan watara ya lashe da kashi 94 cikin 100 a cewar sylvain ingensan masanin siyasar cote d'ivoire dole ne masu shiga tsakani na gida da waje da su sa baki a cikin rahoton muktar hamadu ta wayar tarho Ana ci gaba da takardamar musamman ma dangance da fitowar da Guillaume Soro ya yi a jiya inda ya yi magana da sunan CNP da ya bayar da wasu shawarori. Shi ma lauyan Laurent Gbagbo ya yi wata sanarwa wadda a cikinta ya bayyana kiran da Laurent Gbagbo ya yi zuwa ga Firaminista Ahmed Bakayoko inda yake tambayarsa da ya yi duk abin da zai iya don matakan da aka gindaya wa magabatan adawa su samu sassauci ganin killacewar sa ido da aka masu gidajensu musamman ma bisa ga halin mai mai ɗakin tsohon shugaban ƙasa Hari Konan Bede wadda ita ba ma 'yar siyasa ba ce kuma tana cikin killacewar sa ido. Laurent Gbagbo ya yi kira ga jam'iyyun siyasa daban-daban zuwa ga tattaunawa don a samu mafita ga rikicin. Firaminista Ahmed Bagayoko ya rawaita sanar da aka nuna ya ɗau alƙawulla dangance da wannan batu. Takaddamar tana nan to amma ana nan ana neman sulhu a nan gida da fuskar ƙasa da ƙasa don ɓangarorin biyu su haɗu su tattauna. Har ma akwai kiran Faransa da ƙungiyoyin ƙasashen Turai. La Yiwuwar tattauna tsakanin gwamnatin Mali da kungiyoyin masu makamai da ke arewacin kasar tun yau da 'yan shekaru na kasancewa tsakiyar batutuwa a Sahel. Dan jaridar Nijar Ibrahim Manzo Jallo ya halarci a ranar jiya wani zaman taro mai taken Lusail Ese Zotaj da aka shirya a Bamako na ganin cewa 'yan Mali kaɗai ne ke da niyyar ciwo kan matsalolinsu a cikin hirarsa da tanan Fude Ahmed dialog wayar Kar da hana tattaunawar da za ta haɗa kowane bangare a ƙasar Mali. Alhali ko a can wajen su suna nan suna tattaunawar. Tattaunawa ita ce tafiye ma 'yan ƙasar Mali kyau. 'Yan Mali kaɗai ne za su iya samo mafita ga matsalar Mali na su zamna teburi guda, su dibi juna fuska da fuska, ido da ido, su faɗawa juna gaskiya dukkan gaskiyan da ta dace kuma a ƙarshe a samu yarda guda da wannan 'yan ta'addar da samun girkin hanyar mafuta Tuni 'yan ta'addan da ke cikin ƙasar Mali, 'yan ta'adda ne da suka zo daga wani waje sai ga yau ana ganin gungun 'yan ta'adda da ke ɗauke da makamai 'yan asalin Mali da ke tambayoyi na bukata ga ƙasar Mali. Akwai gungun 'yan ta'adda da suka yi yarjejeniya da amintar taron Alje. Da kenan da ke shirye don samun zaman lafiya to a ƙara musu hamzari. Eh bien, il faut les Fassarar Gungu Muhammad Dantani Yamai na karɓar bakuncin wani dandalin 'yan majalisar ƙasa da ƙasa karo na biyu tun yau da safe kan kafofin sadarwa na zamani taron da zai kwashe kwanaki biyu inda za a maida hankali kan rawar da 'yan majalisa za su taka wajen yaƙi da mai laifuffuka na yanar gizo shugaban ƙungiyar 'yan majalisa kan harkokin intanet Salifu Amadu Mayaki ya yi wa Michel Deji ƙarin haske. A gare mu wakilai mun ga cewa akwai bukatar a girka wani tsari a yankin kasashen sediyawo domin duba waɗanne matakai ne ya kamata mu ɗauka da kuma fuskar doka abin da ya shafi kare dukiya da jama'a. Kwamishinan sabuwar fasaha ta zamani na yankin sediyawo ya ba mu bayani irin miliyoyin dalar Amurka da aka batar a ƙasar Ghana. Idan aka yi lissafi abin da aka batar a yankin sediyawo abun suna da yawa ba wai duka ne ba saboda matakan doka ba iri ɗaya ba ne amma Nijar tana bisa mataki mai mahimmanci abin da muke so shine mu ɗauki matakai don gobe mu samu mu yi sanarwa ta bai ɗaya. Jarabar Balera yankin Tilaberi yanki ne na kiwo da wucewar dabbobi a wannan lokaci na sauka wasu dabbobi a lokacin ratsawa a yankunan suna sakar da cuta ga waɗanda suka iske. Dalilin kenan da daraktan kiwo na ja yake gargaɗin jama'a da su rika kai dabbobinsu a wajen likitan dabbobi. Salifu Usman a cikin rahoton Sayyidi Abdu Widitan. Kowa ya san da dabba arziki ce kenan ko arzikin da ke gare ka yawo jaba ka yi tattalin shi sosai don ya bunƙasa. Balle ma a wanga lokaci da muke inda udawa ke shigowa sanu-sanu akwai dabbobin su da dama da ke ɗauke da cuta da suke shigowa da su. Kenan yawo jaba mun yanda dabbobin su ba za su haɗu ba da namu don kar su kamu. Ko da yake ba za mu hana su ba su yi bai bisa da mu amma za mu ƙoƙarin kulawa. Mun san da so da dama idan suka shigo kamin su wuce suna shiga gari da dabba ɗaya ko biyu zuwa kasuwa don su saida. To duk mutumin da zai sayi dabbal ya yi kokarin diba lafiyarta kamin ya saya kuma kamin ya gama da dabbobinsa. Banda hakan nan ma zuwa ɗan lokaci kaɗan hujin da gwamnati ke yi shekara zuwa shekara kyauta. Muna son mutane su kai dabbobinsu da himma. Gwamnati ya zuba kuɗi ya kawo magani masu hujin yana biyan su yadda ya kamata kenan kenan kowa ya yi kokari amma dabbobin su huji yadda ya kamata Wani fada barke tsakanin wani mai gona da wani makiyayi a ƙauyen masallata yankin kwane yankin tawa ba a samu mutuwa ba ko jikita amma jam'an jandarma sun cafke mutane hudu a cewar Ibrahim da gale mai garin ƙauyen tawayar tarho a hirarsa da Asumana Musa Arzika. manoma suka yi kira na da waɗanga masu aikin noman rani suka ce kawai ba abin nan makiyaya gaba ɗaya sun fito za su shiga wuraren su kuma suka ce a'a to sun canye wani wuri sai yara suka kamo tunkiya guda hudu domin su zo da su gari su suka biyo waɗannan yara kawai suka kwace waɗannan tumakin mutanen gari suka ji harbi aka fito da aka fito suka juya suka ruga da gudu aka bi su in an yi kamar za a ci musu kawai sai ɗaya ya tsaya ya zare bindiga pa pa pa kuma sai ya juya ruga da gudu To a lokacin da suka kira ni sai na yi kiran iko na ce don Allah a samu na hannu. Mun dai ina ganin mun samu bahallace kamar guda hudu waɗanda muka zo da su. Kuma tumakinsu mun samu waɗanda mutanen gari suka tare. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To sai mu na musamman ke babban wurare da aka tsare domin matasa da asusun kula da jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa a cikin watan Agustan shekara ta uku a yankunan Tawa, Tilabiri, Zandar, Maraɗi da Yamai wani tsari na wadda kan yara 'yan mata masu shekaru goma zuwa goma sha tara kan auren yara da kuma rigakafin ɗaukar ciki a Kwallama Baba kauyen da ke kilomita goma daga arewacin Tawa bayan shekaru biyu na gwaji an samu sakamako mai gansarwa. Adama Dawaki ta haɗa mana wannan rahoto. baiwa matasa 'yan mata da wasu al'amura ke iya cimma 'yan shekaru goma zuwa goma sha tara damar halartar wani tsarin wayar da kai na watanni takwas bisa sa jinkiri ga auren gaugawa shine ɗaya daga manufofin espace crise ga matasa sabbin tashi na ƙasar niger azima da na'ima 'yan asalin tawa ne 'yan shekara goma sha hudu sun amfana da wannan tsarin sun ba da shaidar ga irin canjin da ya samu dangance da samun faɗin albarkacin baki ya mata a garin kwallama babba. macen bata kaura an ne ba an kai ta rikici ki sha sai yoyin tsari sai a bari an kai gaban a dukiya ta ce makanin ta dan oye sai zan ka ce san aminci mara a ta kan sun cewa ba a musu yaro tun shi na karami sun zo na hada a bikin zaman ta kuma sun hada mu Ubaida Asuman wata mahaifiya lacizuwa ta ce ita kam ta jinkirta auren diyarta har ta kai shekara goma sha takwas. Ba da surikinta nace ni ban kanta gidanta saboda tana karamar kurkiya surikinta da mun kai magana mu da shi dai ya zauna bisa ga haka ne kudin dar ma arme da ta suka duka sai da an ka gami kirin su duka gaba ɗaya a garzace ni in kai ta tana karama shi yasa ni ɗebe kudi na arme kudi na dar mu da na taskira duka nan mai samu su a su saboda in na amshe su gaddama a baza shi kamo wata sahiya sai a ce tunda na amshewa an ga kayayyaki duka kenan dole dole sai an sani agbe ni kuma ina son ta gusa gaba alhassan hamza mai garin ma ya tabbatar da wannan auratar da yara iya mata da gaggawa yana da mummunan sakamako farko a yanzu kam al'ummar na kan hanyar barin sa a ganin shi shekarun nan biyu na halartar da suke a filin kwanciyar hankali ya ba al'umma damar sa hankalin kiyaye wannan al'amari. sanadiyar wanga tarsa da aka bada kowayen ya sun fara gane haramanta na tana dan ni kanka na ina da yariya in ta zo tana haɗa mu ina abubuwan da ake haɗa to wannan abubuwan ni ma da ake gaba suna kare ni da sun ka fara ka muna wannan ina tambayi liman zai ai abu na mun wani ci gaba da shi a ce gaba ɗaya an ciwo kan shi akwai wuya amma in an diba irin zaman mu na kafin shekarar nan biyu da yanzu A kwallon mababba halartar hilin kwanciyar hankali Espace Kirize ya baiwa 'yan mata matasa masu tashi damar faɗar albarkacin bakinsu ba da wata tsangwama ba inda suke da damar cewar ba su lamunta ba da aiwa yara da shekarunsu bai kai ba aure. Hakan ya ba da damar a lissafa da haƙƙi ɗaya na 'yancin ɗan adam cewa da 'yanci ga faɗar albarkacin baki. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu.